Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin safen za ku ji cewa babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya ce idan har yankunan Ukraine hudu da ke zaɓar raba gardama suka zaɓi zama wani ɓangaren ƙasarsa, to kuwa za su samu cikakkiyar kariya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce fiye da mutum 700 aka kama yayin zanga-zangar nuna adawa da yaƙi a sassan Rasha. hukumomi a kano da ke arewacin najeriya sun tabbatar da kai wani hari a kasuwar sabon gari da ya yi sanadiyar asarar rai waɗansu mutane da ba a sani ba suka buɗe wuta akan wani mutum da yake da shago da kamar yadda kake gani jini a nan wajen akan titi ya rasu a jamhuriyar Nijar kuwa a baya-bayan nan ne aka kammala sallar lasar gishiri karo na hamsin 57 a Agadez kowane tasiri bikin ke da shi ga kasar faɗi tsakanin makiyayan a ba su horo su samu hulɗa da mahakumta su samu hulɗa da likitoci ba karamin arziki ba ne abu ne wanda ya hu karfin kuɗi a mutane za a yi a kan shi. Muna kuma tafa da tattaunawa kan alkalancin gasar hikayata da aka zakulo labarai 25 da suka yi fice, amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya sunana Nabila Muktar Uba. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha Sergei Lavrov ya ce idan yankunan Ukraine suka zaɓi kasancewa da ƙasarsa za su samu kariya ɗari bisa ɗari. Mr. Lavrov yana magana ne yayin da yankunan Ukraine hudu da ke ƙarƙashin ikon Rasha ke gudanar da abin da suka kira zaɓen raba gardama domin yanke shawarar zama wani ɓangaren Rasha. Kasashe da dama dai sun yatar da zaɓen da suka bayyana a matsayin na bogi. Mr. Lavrov ya ce duk dokokin Rasha za su yi aiki a yankunan Luhansk da donetsk da kherson da zaporizhia har da tsarin rasha kan amfani da makamin nukiliya Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce fiye da mutum 700 aka kama yayin zanga-zangar nuna adawa da yaƙi a sassan rasha an da yi ta zanga-zanga tun bayan da mr putin ya sanar da aniyarsa ta aike jami'an kota kwana 300 da ke da horon yaƙi zuwa ukraine Thousands of Russians of fighting age have fled since the mobilization announcement. Wakilin BBC ya ce dubban 'yan Rasha da suka kai shekarun yaƙi sun tsere tun bayan da aka yi sanarwar. An kuma samu karuwar mutanen da ke ƙoƙarin tserewa zuwa Finland mai makwabtaka. Yau ne kuma ya sa hannu kan wasu sabbin matakai da suka zama doka waɗanda suka tanadi ladabtarwa kan duk wanda yaƙi wato yaƙi yin faɗan. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana ziyarar aiki a yankin Gulf a wani yunkuri na kulle yarjejeniyar makamashi. Jamus na neman rage yawan dogaro kan gas ɗin Rasha saboda mamaye wato mamaye Ukraine da ta yi. Mr. Scholz ya ce Jamus na son kulle kawancen da ya haɗa da sinadarin hydrogen da makamashi da kuma makamashin da aka samu daga tsirrai. Mr. Scholz dai ya fuskanci suka saboda haɗuwarsa da yarima mai jiran gado na Saudiya, Muhammad bin Salman. wanda hukumomin leken asirin turai ke zargi da hannu a kisan ɗan jaridar nan jamal khashoggi cikin watan Oktoba 2018 We have long-standing economic and political relations with Saudi Fassarar kalaman Mr. Scholz kenan da yake cewa muna da daɗaɗɗiyar alaƙa da tattalin arziki da siyasa da Saudiya kuma yana da muhimmanci mu gaba da tattaunawa kan ci gaban yankin. To labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na BBC. koriya ta arewa ta harba makami mai linzami mai cin gajeren zango kan tekun da ke gabar gabashin kasar wannan shine karon farko da kasar take gwajin makami mai linzami tun watan yuni ministan tsaron japan ya kiyasta cewa tsawon wato tsawon makami mai linzamin ya kai kilomita hamsin ya faɗa ne ya bayyana haka a wajen ruwan wato ya ce ya faɗa ne a wajen ruwan yankin japan kuma babu rahotanni cewa an samu cikas ga jigilar kayayyaki ko zirga-zirgar jiragen sama yau al'ummar italiya ke fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ake kyautata zaton zai kai ga nasarar masu ra'ayin 'yan mazan jiya babbar 'yar takara Giorgia Meloni ita ce ke jagorantar jam'iyyar Brothers of Italy kuma tana da burin zama Prime Minister mace ta farko cikin kawancen da suka yi da wasu jam'iyyu biyu yayin da Ms. Maloney ta kai wato take baiwa masu zuba jari da kuma iyo tabbaci kan wasu tsare-tsarenta. jiyo tana sassauta kalamanta kan nuna wa turai kyama tare da goyon bayan matakin da kasashen yamma suka ɗauka kan Rasha. Up until Russia's invasion of Ukraine, Italy was hugely reliant Wakiliyar BBC ta ce har zuwa lokacin da Rasha ta mamaye Ukraine, Italy ta dogara ne kacokan kan gas ɗin Rasha. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotanni kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce fiye da mutum 700 aka kama yayin zanga-zangar nuna adawa da yaƙi a sassan rasha an yi ta zanga-zanga tun bayan da mr putin ya sanar da aniyarsa ta aiki jami'an kota kwana 300 da ke da horon yaƙi zuwa ukraine karaliya zubairu da ƙarin bayani Ƙungiyar kare hakkin Adama ta OVT Info ta ce an kama mutane 724 a yankuna 32 a jiya Asabar. An dai rika zanga-zangar ne tun bayan da shugaba Putin ya sanar da shirin ɗaukar maza 300 da za a tura fagen daga a yakin da ƙasar ke yi da Ukraine. wasu daga cikin waɗanda aka kama a jiya asabar sun bayyana cewa an miƙa musu wata takarda kuma an umarce su da su gurfana a cibiyoyin ɗaukar mayaka yayin da jami'an tsaro ke tsare da su sai dai fadar kremlin ta ce wannan mataki bai saɓawa doka ba haka kuma rasha ta amince da sabbin dokokin hukunta waɗanda ake zargi da ƙin zuwa fagen daga bayan an ɗauke su a jiya asabar ne shugaba putin ya sa hannu kan sabbin dokokin da suka nemi yankewa duk wani soja da aka kama ya yi saranda ko ya ƙi faɗa ko kuma yana ƙoƙarin tserewa hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan yari. Shugaba Putin ya kuma sanya hannu kan dokar da ta amince a ba duk wani ɗan ƙasar waje da ya rajista a rundunar sojin ƙasar izinin zama ɗan ƙasa bayan ya yi shekara guda wasu masu bibiyar lamura sun ce dokar ta nuna yadda rasha take matukar fuskantar karancin sojoji sai dai shugaban vladimir zelensky ya soki matakin na mr putin yana mai cewa da gangan ne yake son ya tura sojojin rasha zuwa ga mutuwarsu a ukraine ya kuma ce ba za a tilasta wa sojojin komawa gida ba ko da sun miƙa wuya a gaida raliya zubairu Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To a Najeriya hukumomi a jihar Kano da ke arewacin ƙasar sun tabbatar da kai wani hari da ake zargin wasu 'yan bindiga sun kai a kasuwar sabon gari da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wani. Shugaban garmar hukumar fage a Kanan, Honorable Ibrahim Abdullahi Muhammad, shi ne ya tabbatarwa da BBC faruwar lamarin. ga kuma karin bayanin da ya yi wa abokin aikinmu a kano khalifa shehudu kaji kan yadda lamarin ya faru abin da ya faru a yanzu na fita na ina gida aka mun waya cewa da akwai matsala da ta faru a nan sabon gari inda waɗansu mutane da ba a sani ba suka zo suka harbi wanda suka buɗe wuta akan wani mutum da yake da shago yake sai da batira kuma a take a wajen suka harbe shi aka wanda kama yadda kake gani jini ne a nan wajen akan titi ya rasu dama shi kadai ne suka kai wa hari ko ko akwai mukamman akwai mutum daya dai shi kuma wanda shi ma sun harbe shi a kirji na ga da cinya da kuma hannu shi yanzu yana asibiti international to dama su suka yi niyyar kai wa hari ko ko dai kan wadawa bai suka zo to fahimtar dai da aka yi gaskiya kamar shi directly wannan suka kashe a wajen kai tsaye shi suka nema to baya ga shi ba ga wannan mutum biyu akwai karin waɗanda suka jikata ko suka samu rauni to ba za mu iya cewa ba sai saboda tunda a lokacin an yi harbi ne ana ta guje-guje kaga ba za mu iya gane ba wani ma in tunda bindiga ce ya ji har ko da ya faɗi ya ji ciwo zai iya tashi ya gudu amma dai waɗannan guda biyun su ne mutanen wanda aka tabbatar da harbin su da aka yi to yanzu wani shin wani hali ake ciki lamar hankula sun kwanta ko kuwa to kamar yadda ka gani dai yanzu a yadda muke gani da alamu hankali ya kwanta domin ga jami'an tsaro tun daga police civil defense dss da soja su ma sun zo an tattare hanyar wuraren da mutane su samu nutsuwa da kwanciyar hankali a inda suke to a mutanen akan me ake zargin suka zo to har yanzu dai wannan muna jiran jami'an tsaro ne don su binkita domin su san menene su ma su sanar da mu wanda na tabbatar daga nan zuwa gobe jibi za mu samu rahoton abin da ya faru to kamar suna da yawa suka zo da diga shi ba tantance akan abin to kamar yadda wurin suke faɗa cewa sun zo ne a babur wanda suka yi harbin su kuma suka shiga cikin mutane aka gudu ba wanda zai iya ganewa Honorable Ibrahim Abdullahi Muhammad shugaban garmar hukumar fage a jihar Kano to har yanzu dai muna Najeriya. An fara samun sauyi game da yadda ake tankarar kalubalen fyaɗe da ake yawan yi wa mata da yara mata har ma da yara maza. sai dai kuma har yanzu da sauran aiki game da kokarin da ake yi wajen shawo kan matsalar a ƙasar, domin akwai matakan da suka kamata a ƙara tsayuwar daka wajen bin su hajiya saudata shehu mahadi babbar sakatariyar ƙungiyar kare hakokin mata da tabbatar da yi musu adalci wato rafa a najeriya ta yi wa abdulsalam ibrahim ahmed karin bayani yanzu gaskiya an samu bambanci wurin irin ma karɓar da ake ma wanda ya zo da wannan koki mun samu dokoki kuma ana ta kokowa yawancin jihohinmu duka na najeriya sun amshi wa'yannan dokoki suna kokarin aiwatar da su kuma suna kokarin tabbatar da cewa an samu gaci to amma akwai matsala shi wannan abu ba karamin abu bane babban abu ne yana da hukunce hukuncen tabbatarwa sai kayi bincike kayan aikin binciken ma abin da ake ce ma forensic ba mu da su in muna da su ma a manyan garuruwa ne a birane manyan birane ne sa'ilin nan kuma shi kanshi dan sandan da zai yi binciken wani irin jajircewa yake da shi in an zo kotu wani irin jajircewa shi wanda aka turo daga ofishin attorney general yake to banda haka in an zo kotu shi alkali wani irin fahimta yake ma abin nan tunda abin da aka kawo min shi zai yi to yanzu da an samu ci gaba a wannan amma dai har yau bamu isko mu ga ci ba kamar ya kaga kamar tsakanin shekara dubu biyu da sha biyar da zuwa dubu biyu da ashirin an samu an fara ganin haske to amma yanzu tsakanin dubu ashirin da dubu ashirin da biyu yanzu da muke ciki mu kan murafa muna da cases kusan guda takwas da mun samu yanke hukunci kwakwara a jihohi daban-daban na ƙasar nan. To, alhamdulillahi kuma, tur da Allah wadai da aka taru aka yi ma abin, ya sa waɗanda ke da hannu a cikin tabbatar da irin wani laifi su ma sun farka. sannan kuma mutane ma da samun shaida ma wanda zai ce ya gani wahala ne yanzu ko mun samu wannan kuma sannan su kansu waɗanda aka yi faɗin sun ƙara samun ƙarfin gwiwa jajircewa da neman abikadinsu to sai dai ɗaukar matakan da kuma lokacin da shari'a kan ɗauka yakan sa har wanda aka yi ma ya gaji akwai wanda mun bi shi ya ce man ya ce hajiya sau da ba zan ƙara zuwa ba na je kotu da ku sau talatin da biyar kuma har ba a ce mani komi ba Ya har ta girma tana da manema saboda babu ingancin binciken da aka yi shi kan shi gudu da ya yi tukuna sai da aka kamo shi mai aikata laifin da aka kamo shi aka rasa mai shaida da zai bada cewa dama a unguwa abin da yake masu kenan to sai da muka shiga kotu saura talatin da biyar to wake da wannan lokaci wake da wannan karfi wani lokaci zaka iske kuɗin ma da za a kotun wani matsala ne sannan kuma kyamatan nan mafi yawan iyaye sai su rufe musamman in na cikin gida ne ko wanta ko baffanta ko babanta ko sai a rufe sai an je wurin aure an kai aure kila abu ya bude. to yanzu me ya rage a yi don a ga an ƙara ma wannan fafutuka ta yaƙi da fyaɗe din nan ƙarfi kuma a shawo kan matsalar abu na farko shine duk wanda ke kewaye da wanda ya shiga wannan ibtila'i ya zama mai taimako ba mai tsangwama ba na biyu dokokin nan da aka yi a jajirce tsakanin ɗan sanda alƙali da iyayen yara a tabbatar da cewa wanda duk yayi wannan abu aka kama shi aka gurfana da shi a bi sai an kai kotun Allah ya isa idan ta kama wato kotun koli na uku kuma sai gwamnati ta shigo kasashe da yawa a duniya gwamnati ke tsaye kuma sannan sai ya zamanto cewa kowa ya sani cewa akwai gudunmuwa da zai bada kuma ya bada gudunmuwa. Hajiya Saudatu Shehu Mahadi babbar sakatariyar kare hakokin mata da tabbatar da yi musu adalci wato rafa a Najeriya. A jamhuriyar Nijar a jiya ne aka kammala shagulgulan sallar lasar gishiri wato kirsale a garin Ingali na yankin Agades. Wannan biki shine karo na 57 a cikin tarihi inda shanu kimanin dubu sittin da raguma dubu ashirin da ɗaya da kuma ƙananan dabbobi sama da dubu ɗari biyu suka samu allurar rigakafi na kamuwa da wasu cututtuka masu kama dabbobi. Duk da ƙasar ta Nijar na fuskantar barazanar tsaro kamar sauran ƙasashen yankin Sahel. gwamnati na ɗaukar matakan tsaro yadda ya kamata a wannan yankin na agadas abin da ya sa aka samu makiyaya da dama da suka halarci wannan sallar lasar gishiri daga ƙasashe kamar mali da libya da chadi da najeriya da dai sauransu magaji malam dada shine gwamnan jihar ta agadas yankin da aka gudanar da wato bukukuwan sallar lasar gishirin na garin ingali ta kuma ƙarin bayanin da ya yi wa abdu halilu wannan sallah da aka yi ta dama ce ta samu ta cutuwa tsakanin makiyaya da suka fito da kowane laskoki takwas na kasar Nijar kuma da wasu kasashe mu saboda ana samun makiyaya da suke shigowa wani lokaci daga Aljeri daga Mali daga Libi daga Chadi daga Najeriya suna zawa lasar gishiri a karkarar Ingal kuma wannan sallah dama ce ake samu wanda su makiya nan za su samu huji wasu za su samu hulɗa da ƙungiyoyi masu taimakawa kiwo za su samu hulɗa da gwamnati wasu za su samu dama a musu takarar haihuwa ko kar da nufai albarkacin zawa ingal wannan sallah. Kuji jiya da aka fara shi Wannan sallah ta gudana a daidai lokacin da ake fuskantar lamarin tsaro a yankunan Sahel, wanda kuma daga kasashen nan ne jama'a ke zuwa. Kamar wani matakai aka ɗauka ganin cewa komi ya gudana lami lafiya. kasan Nijar yanzu muna cikin shekara ta kai ta goma da ake zaune can can da ba a rasa ba dai babu kwanciyar hankali amma ita jihar adada da jihar da maganin suna cikin jihohi biyu wanda ake gani kamar ba su da tashin hankali da mu a alama da ake gani saboda babu matsala ta kabilanci tsakanin wani al'umma da wani al'umma babu matsala ta addini babu matsala ta sasal mutane a ba da kudin wansa kamar da ake da ita a wasu jihohi na Nijar amma yana eh, ne muna da rashin kwanciyar hankali saboda sace-sace da tsare hanya a kwace mutane dukiyoyinsu. Ko wani tun wani abin da yake faruwa gwamnati ba ta obayin barci da dai gwargwado mun dauki matakai don mu kare mutane da lafiyarsu saboda zuwa da zawarsu ya a yi cikin kwanciyar hankali. Magaji Malam Dada gwamnan jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. To yanzu karfe bakwai saurakwata a Nijar ɗin da kuma Najeriya Nabil Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. tun farkon shirin kun ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce fiye da mutum 700 aka kama yayin zanga-zangar nuna adawa da yaki a sassan rasha yanzu kuma sai filin taba kiɗi taba karatu tare da usman manjibir dangane da alkalancin gasar hikaya ta da aka kammala a ƙarshen makon nan bakinmu barkanmu da warhaka barkanmu da kammala haɗa kan maki da muka yi na gasar hikayata maki ko sakamako sakamako za a kira shi haka <laughs> eh, da farko bari in fara da zan ba wa kowanne daga cikin alƙalan nan dama ya gabatar da kansa. To, assalamu alaikum wa rahmatullah. sunana Aisha Shehu mai mota, na zo daga Kano kwalejin shari'a da ilimin addinin musulunci ta malam aminu kano wadda aka fi sani da legal legal eh to dakta fa ah, to ah, jama'a assalamu alaikum ah, sunana dr bashir abu sabe na zo daga jami'ar umar musa yar adu'a da ke katsina a inda nan nake koyarwa saurani eh. assalamu alaikum wa rahmatullah suna na hawala eh. malamar makaranta marubuciya kuma ɗaliba gaba ɗaya <laughs> eh, na zo daga garin kano Eh. Mm. to barkan ku da zuwa alƙalai mm. ah, misali dakta in zan fara da ke tun ma farko yaya kika ji da kika samu labarin cewar za ki kasance ɗaya daga cikin alƙalan gasar kayata ta ta bana to a gaskiya da farko ni dama tun da aka nemi cewa zan yi aiki amma zan yi da wasu mutane kuma ban san su wane ne ba na yi tunanin yadda za a yi a ce tunanin mu ya zo ɗaya da kai da wanda baka ma sanya za ka yi aiki ba that means kenan a takaice za ka yi aiki ne kai kadai ka taho da shi kana ɗarɗar yaya aikin nan naka zai karbu tunda watakil wanda za ka gamu da shi shi kuma a zo a samu hanyar riga hannun riga to mm. za ka samu cewa za ka yi tunanin cewa kenan ba za kai ba kai wani abu ba kenan mm. to amma alhamdulillahi kuma duk abin da ake zato din sai Allah ya kashi cikin sauki aka yi komai duk da dai an fafata gaskiya an sabu abubuwa sosai a tsakaninmu da muka zo da shi tunda kowa ya zo ne da tunaninsa daban yauwa to dakta eh, to a gaskiya kasancewar ni dai dama ina bibiye da gidan rediyon bbc da kuma shirye-shiryen gasar hikayata da ake yi tun da aka fara kusan har yau na fahimci lokacin da ka kira ni kai usman kake ce mana ga abin da zai faru ina ɗaya daga cikin kaza kaza kaza kaza eh. waɗanda za su tantance ko kuma tace sakamakon ƙarshe na waɗannan labaran da aka tattara na san ba ni kaɗai ba ne ba to amma kuma bisa tsari na san cewa dama ba lallai ne ba in san wani wanda za mu yi aiki tare ko kuma za mu yi alkalancin tare ba wannan dai bai sanya ni na ji komai ba saboda na san aikin adabi inda aka yi shi a muhallin da aka yi shi a makwafin da aka yi shi kuma to lallai lallai idan dai har ya cancanta to duk inda ta je ta dawo za a haɗu guda ban san sauran alƙalan ba amma dai na dai san cewa zan yi kuma abinda na yi in dai na kan gaskiya ne su ma suka yi muka zo muka haɗu to zan ga za a fahimci cewa kuma za a ga cewa kila bambance-bambancen da za a samu ba za su yi yawa ba ni na fara isuwa da safe ni ne mutum na farko saboda yanayin gaskiya ne saboda irin da watakila gari ya waye kaga sauran yan uwa ga an haɗu ko a mota ya kaji wato na yi mamaki saboda farko ita dai dr aisha mun san juna amma ba sani na wannan aikin na a can sai yau kawai da na ganta na ce a'a dokta <laughs> kina cikin tawagan nan ashe eh, ta ce eh. kwarai da gaske ita ma hajiya hawa na ganta kwararan. ita da ma muka kwana a masauki guda eh na ce a ah, wai ya aka aka hada <laughs> ba tare da masaniya ba eh. hajiya wake da farko yaya kika dauki wannan alamar to ni dai daga farko da lokacin da na sami kira daga gare ka hmm. an zaɓe na kasance na kasance cikin ɗaya daga cikin alƙalan wannan gasa ta hikayata abin da ya fara zuwa man a kirjina shine faduwar gaba dalili kuwa shine duk da rubutu da ina rubutu kuma ina cikin bangaren ɗaliban wanda suke karantar wannan fanni so amma abin da na riga na sani shine gaba da gabanta in ji bahaushe ya ce aljani ta kamuta dukkan wayanda suke wannan alƙalanci na san shugabanni na ne ma'ana malamai na ne to yau kuma an wayi gari an ce ni to amma wannan faduwar gaban bai sa na ji ba zan iya ba so na amsa na mika wuya da fatan Allah ya iya mun in dai abinda malaman na suke koya mun da gaske ina zama ina yi to zan iya yin abinda ba zai ba su kunya ba kuma ni ma abinda zan karfafa wa kaina gwiwa to wannan dali wannan karfin gwiwar da na ba kaina ya sanya na tsaya tsayin daka na iya abinda nake jin zan iya so amma da na gama tattara bayanai na na miko shi so kullum ina fama da fargaba to ni zan iya ba zato ba zan iya ba tambasan da wasu wani irin mutanen da za a haɗa ni da su ba to alhamdulillah da ta kasancewa gani a teburin nan na gan malamai na ne shugabanni na ne to na san baba abu sabi <laughs> amma a takarda ita kuma dakta na santa a matsayin senior so sai kuma na ji daɗi amma kuma yadda muka tattara sakamakon eh, sai na ga a wasu wuraren mun yi tarayya to sai na ga ashe da gaske zan ɗan iya <laughs> so dakta kusan aka duba mata biyu dakta aisha da hajiya hawa sun saki hannu a maki mm. kai kuma kana kan wannan ko irin abin da ake cewa dama mata sun fi tausayi ne yawa to ni ba dai haka da ke gaskiya to gaskiya duk ta kare ta yiwu ba zan musa maka ba ta yiwu kusa haka din ne duk da cewa shi maki kasan hurumi ne na mai yin alƙalanci akan mm. maki ko da na jarabawa ne mm. ko kuma irin wannan na alƙalanci akan abin da ya shafi aikin adabi ah, duk wannan ya danganta da irin sakin hannu da kuma irin yadda jadawali ko mm. kuma zubi da tsari na aikin adabin ya taho ah, babu shakka kamar yadda dr ah, maimuta ta yi bayani akwai wurare da dama inda muka zo muka yi kunnen doki ah, saboda tunaninmu kusan duk iri ɗaya ne ba tare da na karanta nata ba ba tare da ta karanta nawa ba haka ita ma mai turare ba tare da kowa ya san ga abin da wani ya yayo ba sai da muka haɗu ana mm. to wannan tsari ne gaskiya na aikin adabi aikin adabi dama inda ya cancanta ya kuma kai inda ya kai to duk wanda ya ɗauke shi ya kalle shi ya nazarin shi zai sanya shi a gurbin da ya cancanta ya hau to kusan abin da ya faru kenan in ka duba na ɗaya na uku na wurare da dama akwai inda muka yi kunnen doki mu duka uku akwai kuma inda muka samu bambance-bambance wani wuri za ka ga bambance-bambancen bai da yawa wani wurin kuma za ka gan shi da ɗan tazara to amma shi ya sanya aka haɗu ɗin domin a ga yadda za a kulle wannan bambance-bambancen ya haɗe wuri ɗaya ta yadda har yanzu ga gashi cikin hukuncin ubangiji an kammala an samu na ɗaya zuwa na uku daga na na ah, hudu kuma zuwa goma sha biyar to aji hawa a matsayin ki na marubuciya mm. kina yan ki sai ga shi kuma an zo an baki wannan eh, takardu ko kuma labarai guda ashirin da biyar mm. a ƙasa da sati mako biyu mm. yaya kika iya kula da wannan kika kike wannan aiki a cikin wannan lokaci to ka san dukkan abin da zai so gaban ka a matsayinka na mai hidindimu da yawa tsari ya kamata kai masa kowanne ka ajiye shi ka bashi lokaci ni malamar makaranta ce akwai awas din da nake makaranta ina koyar da ɗalibai zan dawo gida in ci gaba da mu'amalar gidana so sannan kuma ga wannan sabon aiki da aka bani so don haka zama ne na tsara abin lokacin aiki na gashi lokacin hidimar gida na gashi to idan na tattare wa'annan abubuwan to shi kuma wannan aiki da aka bani sai na ware mishi dare ma'ana lokacin da babu wajen wani shi'uni da zai shiga saboda aikin yana buƙatar nutsuwa da fahimta Ga-ga gane to nan matakan na bi wajen samun damar aiwatar da wannan aikin tun daga gashi ma na ji labaran kusan dukkan haddace su to <laughs> ai dole tun da alƙalanci aka ce dole sai ka karanta ka ci gaba da karantawa domin ka tsaya ka yi alƙalancin da ya kamata eh, shine wasu za su ce irin ko ana tunanin alƙalancin zai kasance irin in ka dan karanta dan takaitaccen labarin labari dan brief sai ina ai akwai matakai eh. guda goma da BBC ta ba hmm. wanda kowane labari sai ya hau wannan matakin kuma kowane mataki na jadawalin da aka bayar akwai makin da yake dauke da shi ma'ana eh akwai adadin makin ba zai yi kawai ka karanta ina ina ba zai yi eh. to dakta mai mota ya kika ji dangane da lokacin da na turo miki labaran nan guda ashirin da biyar kuraman takardu za a ce ba mm. suna ba <laughs> sai wasu lambobi lambobi kamar <laughs> haka haka <laughs> eh, to ka san tun da dama mu sha'ani ne na nazari mm. mun saba muna nazari a matakai daban-daban mm. gaskiya da farko da na ga ga abu da lambobi bur haka wasu irin da a hargitse sai da na tsaya na tsaye da hankali na na lura da abin ya tunda babu wani suna a cikin kowane labari an bani labari ne kawai in karanta ban da wannan lamba da ta yi tsakani to amma tunda a gaskiya ni dama karatu yana ɗaya daga cikin abin da na fi so so ban sha wahala ba wajen karanta wa'annan labarai tunda in na ɗauka dama harka bangare na ke nazarin littafi ko labari saboda haka sai na ji na an kuma tuna min an ƙara min ƙaimi akan wani abu da nake so nake shauƙin yi dan daga na ɗaya har zuwa na sha oh, da ashirin da biyar wanda aka faɗa yau ba karatanta ba taurari muka yi musu na wannan gaskiya karatu muka yi na nutsuwa to amma kamar Dr. Abu Sabi irin mika waɗannan kuraman takardu haka me ka fahimta da shi kamar BBC na son ganin an yi adalci masu ba da sakamako kada ku zama kuna da wata alaƙa gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ina ganin su kamar yadda dr uh, memota ta faɗa uh, na san cewa da gayya ko kuma da dalili mm. ya sanya a kai haka mm. da gani kuma na ƙara ba zuciya ta cewa lallai duk matakai ne na ƙoƙarin ganin dai cewa an kamata adalci a boye kila akwai dan uwana da ya shiga wannan gasar kila akwai mai daki na ma ko kanwa ko wani na kusa da ni wanda ya shiga wannan gasar ba shakka zuciya da jini kudan adam yadda yake tare yake yawa to wannan gaskiya ya ƙara sanya abin aikin ya kasance cikin matukar adalci musamman ba inda yau take kun cike wani gaskiya mun cike yawa mun cike ta da alkawari cewa za mu sirranta gudanar da wannan aikin baki sau saboda haka lallai lallai dan har yanzu ba mu san sunaye sunayen labaran ba mu san taken labaran inda muke yanzu da muka gama wannan alƙalancin ba mu san labaran ba eh. illa iyaka da lambobi ne kawai ake amfani da su to a gaida Usman Manjibir da tawagarsa to masu sauraro baki ɗaya shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da Daniel Ochai Nabila Muktar Uba ke cewa mu haɗu a cikin shirin mu na hantsi da rabin sa'a.